Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan daren wanda ya daidai da karfe uku da rabi na yamma a nan gundumar Columbia a wannan rana ta Asabar uku ga watan Janairun shekara ta 2026. Ni mai jagorantar shirin sau da kabir tare da sahabo Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan mun kawo muku labaran duniya muna tafi da rahoto akan wani sabon tsari na yakar 'yan damfarar filaye a jamhuriyar Nijar. babu abin da za ka yi ka zo kai ba da faɗi kai sai da karukan mutane ko kai sai da hilaye da gwamnati ba tare da wani tsari ba. Sai a ji addu'o'in sabuwar shekara da aka gabatar tsakanin musulmai da mabiya addinin Kirista da zumar samo hanya mafita a game da yakar juna da ake yi da sunan addini. Da musulmi ya san abin da kiristocin farko suka yi masa da bai yi rigima da su a yau ba. Kana kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin mu kewaya duniya wanda sani malumfashi zai mana nazarin manyan abubuwan da suka wakana a cikin makonnan a faɗin duniya. daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum amurka ta hambar gwamnatin shugaba maduro a venezuela kuma ta ce za ta gudanar da harkokin kasar har zuwa lokacin da ya dace shugaban amurka donald trump ne ya bayyana haka wani taro da manema labarai a malago wurin shakatawarsa da ke jihar florida da manema labarai suka matsa neman ƙarin bayani kan yadda Amurka za ta tafiyar da harkokin ƙasar ta venezuela Shugaba trump bai ba da amsa kai tsaye ba ya ce za mu tafiyar da harkokin ƙasar da gungun mutane kuma za mu tabbatar da cewa ana tafiyar da ƙasar kamar yadda ya kamata da 'yan jarida suka ƙara matsawa don jin yadda za a aiwatar da shirin shugaba trump ya ce ana yin haka halin yanzu muna zaɓen mutane muna magana da mutane kuma za mu sanar da ku ko su wane ne waɗannan mutane da yake magana a taro na manema labaran sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce maduro ba shine halattaccen shugaban venezuela ba domin tun a shekara ta 2020 zamanin gwamnatin Trump ta farko Amurka ta tuhumi Maduro haka ita ma gwamnatin Biden ta da kuma gwamnatin Trump ta yanzu sun tuhumi shi shugaba Maduro. A taro da manema labaran shugaba Trump ya gargaɗi shugaban ƙasar Colombia cewa ya shiga tetayinsa, yana zarginsa da sarrafawa da safarar miyagun ƙwayoyi. da aka tambaye shi game da kasar cuba shugaba trump ya ce akwai buƙatar ita ma cuba a dubi lamarinta domin tana buƙatar taimako ƙasa ce da ke kan wargajewa da suke mai da martani kan wannan mataki da amurka ta ɗauka wakilan majalisar dokokin amurka 'yan jam'iyyar democrat su ce jami'an gwamnatin trump ba su gaya musu gaskiya ba a gane wadda suka yi a baya bayan nan game da venezuela suka ce jami'an bangaren zartarwar sun faɗa musu cewa ba su da burin kawo canjin gwamnati a venezuela daga hukumomin duniya kuma mun ji cewa wannan mataki ya kasance misali mai haɗari kan yadda za a gudanar da al'amura nan gaba ji kakakin sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ci gaba da cewa sakataren na majalisar ɗinkin duniya yana jaddada muhimmancin dukkan ƙasashen duniya su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ciki har da sharuɗan dokokin majalisar ɗinkin duniya Mr. Gutierrez in ji mai magana da yawunsa yana nuna matukar damuwa cewa a nan dai ba a mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ba. A nata ɓangaren Jamus ta bakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce muna kira ga dukkan waɗanda wannan lamari ya shafa. su guje wa ruruta wannan lamari kuma su nemi hanyoyin warware wannan batu ta fuskar siyasa ma'aikatar ta ƙara da cewa venezuela tana buƙata ko ta cancanci zaman lafiya da tafarkin demokradiyya nan gaba china a nata ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce sin ta kaɗu kuma ta yi allah wadai da kakkausar lafazi amfani da ƙarfin soja kan ƙasa mai 'yanci da kuma amfani da ƙarfin iko kan shugaban ƙasa. Shi kuma da yake magana kan wannan lamari ministan harkokin wajen Faransa ya ce matakin soja da ya kai ga kama shugaba Maduro ya kaucewa amfani da ƙarfi kamar yadda yake a dokokin ƙasa da ƙasa. Faransa ta ta sake jaddada cewa ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba idan aka tilasta shi daga ƙetare. Faransa ta ce ‘yan ƙasa ne kaɗai za su iya shata makomarsu. da take magana kan wannan batu ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce a safiyan nan amurka ta nuna fin karfi ta amfani da karfin soja kan kasar venezuela wannan abin damuwa ne matuƙa kuma abin allah wadai ne afirka ta kudu ta bakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zaman gaggawa domin duba wannan batu a ƙasashe da ke latin amurka ra'ayoyin shugabannin kasashen sun sha bamban wasu suna Allah wadai da wannan mataki na Amurka wasu kuma suna son barka. Shugaban addinin Islama na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce ba zai ba da kai ba bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana zai kai ɗauki ga 'yan ƙasar da suke zanga-zanga a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Farisan suke ba da labarin hukumomi sun zafafa kame bayan da aka shafe kwanaki mutane suna zanga-zanga saboda tashin farashin kayayyaki da yake magana a wani lamari yau asabar kameni ya ce jamhuriyar farisa mai bin tafarkin addinin islama ba za ta sakar wa maƙiyinta ba kuma a yi maganin masu zanga-zanga kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahoton mutuwar mutane uku a yau asabar yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ce mutane aƙalla goma ne suka mutu a duk fadin ƙasar tun ranar lahadi da ta gabata yayin da darajar kuɗin ƙasar ta yi mummunar faduwa a tattalin arzikin ƙasar da ke fama da takunkumi. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin kuɗi a Habasha ta ce ƙasar ta cimma ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniya da masu binta bashi na dala biliyan ɗaya a shekara ta 2024 mataki da yake da muhimmanci wajen sake fasalin bashi da ake bin ƙasar. Duk da haka akwai buƙatar Habasha ta amince da sharuɗan bashi da za a sabunta, karrancin da ta kasa biya a shawarwarin da za ta gudanar da babban kwamitin gudanarwa kan harkokin bashi. ma'aikatar ta faɗa cewa ta sanar da asusun ba da lamuni na duniya wato imf a takaice kan wannan yarjejeniya da kuma babban kwamitin gudanarwa kan basussuka ta ce tana dakon martaninsu habasha da ke gabashin afirka ta kasa biyan bashinta na ƙasa da ƙasa a shekara ta 2023 ta gwammace ta sake sabunta yarjejeniyar kamar yadda hukumomin ƙasa da ƙasa suka tsara kan dukkan basussuka walau tsakanin ƙasashe biyu ne kofin haka Daga ranar ɗaya ga watan nan na Janairu, China ta ƙaƙaba haraji kan dukkan magunguna da wasu kayan jima'i da za su iya hana mace ɗaukar ciki da zammar kwaɗaitawa 'yan ƙasar haihuwa. Yau fiye da shekaru talatin China ta ɗauki haraji kan irin waɗannan kayayyaki. Daga yanzu kororon roba ko kondom da turanci da sauran kayayyaki na jima'i da za su iya hana mace ɗaukar ciki za a biya harajin VAT kashi goma sha uku cikin ɗari kamar dai yadda harajin da 'yan ƙasa ke biya idan suka yi cinikayya. Ƙasar Sin tana ɗaukar wannan matakin ne yayin da hukumomin ƙasar da ke Beijing suke ƙoƙarin bunƙasa hayayyafa a ƙasar ta biyu a ƙarfin tattalin arziki. Yawan al'ummar ƙasar shekaru uku a jere kenan sai baya ke ja kuma ƙwararru suna gargaɗin cewa lamarin zai ɗore. manyan jami'an ƙasar a wani taro game da harkokin tattalin arziki da aka yi cikin watan jiya sun yi alkawarin za su ƙarfafa auratayya da renon yara domin ta samu daidaito kan hayayyafa a ƙasar. Mexico ta ba da labarin samun ƙarin wata dabba da take fama da cutar tsutsa. Wannan shi ne na biyu a cikin kwanaki biyu da hukumomin ƙasar suke ba da rahoto kan haka yayin da ƙasar take ƙoƙarin shawo kan wannan matsala da ta za aka hana dabbobi daga mexico tsallakawa zuwa amurka wata hukumar ƙasar mai kula da lafiyar dabbobi ta ce an gano tsutsar ce a jikin wata akuya aka ba ta magani kuma aka auna wasu awaki ashirin da ke wannan garke aka samu ba su harbu ba Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahoton ne. Hukumomi a ma'aikatar magajin garin birnin da magaram ta samar da wata sabuwar manhaja ta zamani a karo na farko don magance matsalar sayar da filaye ba bisa ka'ida ba a cikin birnin. Matakin magajin garin ya samu karbuwa daga al'umma da masana. wakilin amurka mai magana ashiru alhaji mutari ya kai ziyarar aiki don ganewa ido a birnin ga rahoton da ya aiko mana domin magance tarin kalubalen da ma'aikatar magajin garin ke fuskanta musamman ma badakalar filaye da ake fama da ita a cikin birnin shugaban da'irar ya samar da wata manhaja da za ta inganta sayar da filayen ba tare da rikici ba tare da dakatar da cuɗanya da sayar da fili guda ga mutane da dama alhaji yusuf mamman shine magajin garin birnin na da magaram wani sabon tsari ba ta yiwuwa a sai da wani kare in an ka sa kare a ot shi a fara in bai dauka su ilo guda shi dake ta so bai ba ta yiwuwa kuma in in za a hido takardun ba dama akwai takardun na rubuta da bike ba da cikin ƙuranta suke tuwa. kuma abu na bi nan nan ga ba riba kama kowa kuɗin kare ba ko kuɗin tarsa ba sai ka ta yi banki ka zuba kuɗi ka zo da rishi da ka zuba shi na mun kasa sabon abin da mun kasa duk abin da eh, na gwamnati shi na ga hannun mu muna rubuta shi ga su suna kaza suna kaza ya suna faɗi babu abin da za ka yi ka kai hatamar da faɗi kai sai da karukan mutane ko kai sai da hilaye da gwamnati ba tare da wani tsari ba kuma sai an kai wajen motar ya diba diba ne da ba a kamin kare a ce na wani na ga wanda ya sinye wani ya raida a amfani da wannan ba tsarin samar da sabuwar manhajar sayar da filayen ya samu karbuwa daga wasu al'ummar cikin birnin domin ana sa ran zai kawo ƙarshen rikicin filaye rufai amadu dan fafutukar kare haƙƙin talakawa ne abu ne mai kyau abu ne kuma wanda zai kawo sauƙi sosai na gane mutane gurbi wanda za su iya kaiwa da kawowa eh, don su saida mu mutum biyu shili guda wannan manhaja ko ce application in suka sata za ta ka musu eh, sauƙi sosai bisa kan wannan tsare-tsaren yanzu ma wannan manhaja da aka sa a gunduma ta da magaram eh, hukumomi na miri central dole ne sai sun tashi tsaye-tsayen daka don su samu eh, wani sabon salo wanda zai ƙarfafa wannan manhaja ko ce application da suka sanya don kula da wannan shiga da huci na sai da hilaye a a damagaram. Zamanantar da sayar da filayen na da matukar mahimmanci a cewar sallau makeri masani kan tsarin samar da ci gaban ƙananan hukumomi a jami'ar andresa lifu da ke birnin na damagaram. wannan abu in an samu ya an agwata da shi zai kawo tsarkakewa cikin tahiyar da harakoki na sai da hili kada ba takarda ba ce na'ura ce za ta yi komi na'urar nan da ita za a je a ɗauki labari saman duk hilaye da ke da ku a cikin gari za a san wannan hilin na hukuma ne wannan hilin an aje shi ne za a amfani da shi a shekaru masu zuwa don cin mori al'umma wannan hilin eh, na talaka ne ko na wani ne ko wannan hilin ga abin da za a aikin da za a yi da shi duka kuma labari na hili kowane hili in ka tsaya a wurin shi kana da labarin shi wanda a cikin na'ura ne kenan ko da wata waya kama duk inda kake kana iya samun labari kenan wannan abu zai kawo mana tsarkakewa a samun hilaye rigingimu da ake samu na hilaye wanda sai kaga hilu guda an da ma mutum ɗaya mutum biyu mutum uku mutum hudu kaga wannan rigingimu za su rage kuma ba ni yin wannan meri za ta samu kuɗi tsarkakakke wanda zai shigo mata cikin asusun ta tunda mutane ho biya zasu in mutane sun biya kuɗin na an san nawa suka biya kuma kuɗin na an san umarnin da za a yi a baya tsarin sayar da filayen na da matukar sarkakiya inda ake sayar da filayen wasu ba tare da sanin su ba ta hannun wasu dillalai lamarin da ya haddasa matsaloli da dama a halin da ake ciki dai ba badakarar filayen ta jayo kama ma'aikata da dama ya zuwa gidan kurkuku a ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga damagaram a jamhuriyar niger koma Najeriya kuwa a daidai lokacin da ake murnar shiga sabuwar shekarar dubu biyu da da ashirin shida, an gudanar da bikin al'adun gargajiya a masarautar Kaltungo ta jihar Gombe tare da kammala taron da addu'o'in samun zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin mabiya addinin mabambanta a faɗin jihar da ma ƙasar baki ɗaya. taron da ya samu halartar mutane daga ko'ina a faɗin jihohin arewa maso gabas da nuna ababen alfahari ga kowace ƙabila. A jawabinsa, mai kaltungo injiniya Sale Muhammad ya jagoranci addu'o'in a fadarsa. Wakilin GTA Hausa a jihar Gombe, Aliyu Bala ya halarci taron ga kuma abin da ya faɗa mana. Hukumatul Maliyya Kaltingo Allahumma wanzu wilayati Gombe wa daulati Najeriya wa duniyawiyyati kafatan ya alamin. Doyin wanzar da zaman lafiya da murnan ganin ƙarshen shekarar 2025 kuma du'a domin samun nasarar shiga shekarar 2026 lafiya ya gudana jihar Gombe a masarautar Kaltungo wanda ya samu jagorancin limamin masallacin kofar Gombe barista Aliyu Amari. Alaka tsakanin addinin Musulunci musulunci da addinin christianity alaka ce min awwal yaumin tun daga farkon musulunci da musulmi ya san abin da kiristocin farko suka yi masa da bai yi rigima da su a yau ba da kirista ya san guduma wanda ya bayar wajen yaduwar addinin musulunci da bai yi rigima da musulmi a yau ba kuma na shi bangare mai kaltungo injiniya Saleh muhammadu ya bayyana cewa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'umma shine ginshikin samun nasarar su muna son faraudo da al'adar suka saba na sharo shaɗi wanda an so amince da shi amma bana sun yi idan muka kyale su a zube kawai matasa su haka ne su koma kan wani abu daban na ta'adi amma ba za ka samu mata ba da an buge ka domin fara wannan karo hankalin zai koma kan al'ada tarbiyya mai kyau da abin kamar da aka samu gobarori mu nan ba su ake kinna ba su ake ko ne taba mai sace mana dabbobin mu su muke cinna su je su noma su kawo kwato mana su kawo mana wani irin muke na lafiya da su haka za mu ci gaba da lafiya to nasta idan Allah ta wuri da lafiya abin da muka yi bana za mu dan canza kaɗan kuma tun da yake muna cikin duwatsu ne nasta ba gangaren duwatsu dutse za mu yi da jiya hawa ne. Wannan taro dai ya haɗe tsakanin al'ummar musulmi da na Kirista don yin wa'azi na fahimtar juna wanzar da zaman lafiya da kuma addu'o'i domin samun ci gaba a faɗin Najeriya. In ka dawo a gefen musulmai sun gaskanta a matsayin annabi Isa manzo ne na gobe sai Kirista ya ce a'a ba zai ambaci annabi Isa ba ka je cikin suratul Maryam ka tara inda aka yi anashin aikuwan annabi Isa za ka tara kaka Maryam ta ce kaka wannan zai faru gama tun da nake namiji bai taba shafa na ba na in aka dawo Christianity su sun gaskanta da Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki sai musulmi zai zo ya ce babu da babu kaza saya a ka lokacin da ka shiga boundary na wuni sai ka ga ya tayar da ku a agume kafin a hangara agume nan sai ya tayar da usuma sai ya tayar da tashin hankali idan kana so ka fahimci wani abu game da dan wanka sai ka yi kokori mai ka sadu da shi ko kuma wasu sauran inda kafin a hangara sai ka ga yana tayar da hankali shine ta wurin mai ta wurin yanka abun da za a ci. Jawabi kenan daga bakin Pastor Yilde elefan a masarautar Kaltungo. Wannan addu'o'i na shekara-shekara dai ana gudanar da shi a masarautar Kaltungo bayan kammala bikin al'adun gargajiya. Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe, Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a shafukanmu na intanet irin su Facebook, X, Instagram da TikTok. Idan kuma kuka ziyarci shafinmu na gtahausa.com za ku sha labarai da ɗumi su. Yanzu kuma ga na malumfashi da shirinmu na gaba. mu kewaye duniya. Jama'a assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sabuwar shekara ta 2026. Bisa ga la'akari da muhimmancin wannan yanayi da muke ciki na sabuwar shekara ya sanya za mu fara yin kalaci ne da saƙon shugaban ɗariƙar katolika na mabiya addinin kirista da duniya baki ɗaya wato Pop na goma sha hudu Papa Roma Leo ga al'umman duniya baki ɗaya wanda ya aiki a ranar ɗaya ga wata kamar yadda aka saba. Ya jaddada buƙatar samun zaman lafiya ta hanyar tsarkake zukata don tabbatar da samun zaman lumana a tsakanin al'umma. A kaucewa yin gaba da juna kana kuma a kaucewa tashin hankali da tarzoma. Pop Leo ya ce yin haƙuri da kuma yafiya su ne babban ginshikin hanya ɗaya tilo da za a bi don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da salama a duniya baki ɗaya. Can kuma a Najeriya, Pasto Dr. Yohana Buru ya miƙa nashi saƙon wato ga al'umman mabiya addinin Kirista da na Musulmi a Najeriya baki ɗaya. Ga abin da yake ce a hirar madishi. Shin menene shugabannin addinai suke fata farko a cikinsu shine Pasto Dr. Yohana Buru. Barka dai da sabon shekara. Barka ka dai Alhaji Sani. To, menene fatanku a cikin wannan shekara namu mabiya daban-daban? To, fata na farko shine da musulmai da kristoci za su sami kyakkyawan fahimtar juna, za su kyautata mu'amulansu a wannan shekara, hmm. za su fahimci juna, baicin haka za su inganta zamantakewar nasu da ba a taɓa yin shi ba hmm. tun tarihin zama musulmai da kristoci a matsayin abotan addinai masu bin addinin annabi ibrahim makwabta kuma 'ya'yan adam hmm. fata na wannan shekarar zaman lafiya da mun taɓa dandana a najeriya za a dandana ba ma a arewa a najeriya har ma a duniya gaba ɗaya hmm. kauna da taimakekena da yawa juna adalci ina wa duka 'yan najeriya fatan alheri hmm. za a samu wannan adalci da mun rasa kyakkyawan zamantakewa da mun rasa kaunan da ta yi sanyi hmm. to a wannan shekaran ba wai za ta ingantu ba amma za mu dauki juna matsayin makwabtan juna kuma ƙololonta zaman lafiyan da mun rasa jefi jefi muke samu to wannan shekaran za a samu dawamin zaman lafiya ko ina kashe-kashen da ake kashe talakawa a ko'ina garkuwa da mutane a ko'ina domin yawan kudin fansa da kuma wurin ake kiransu barayin daji mm. Allah zai sa a yi tuban gaskiya kuma gwamnati su abin da ya wajaba domin Allah ta samu zaman lafiya Najeriya ta samu zaman lafiya duniya samu zaman da cin gaban tattalin arziki a kowane bangare yadda da juna da kaunar juna za ta waya a wannan shekara. Amin Dr. Pastor Yohana Buru kenan a sakonsa na fatan alheri da kuma addu'o'in da ya wa al'umman Kirista amma da musulmai. Tankiya da hayagaga ta yi tsami tsakanin China da Amurka. domin Amurka ta sanya tarnaki a kan jiragen ruwa wato masu dakon mai mallakan kamfanonin china waɗanda suke da alaƙa da ƙasar ta venezuela suna yin dakon mai su kuma fake da hakan su kauce wa wannan dokar da ta haramta wa fitar da man venezuela ya zuwa waje wannan yunkurin dai an yi shi ne don a daku shekarsashin venezuela ta hanyoyin da take samun kudaden shiga masu ɗimbin yawa ta hanyar mai ita dai china babbar kawar abokiyar hurdan kasuwanci ne tsakaninta da venezuela domin man da take jigila a wurin ya kai kashi 95 bisa ɗari saboda haka ta soki lamirin ƙasar ta amurka bisa wannan mataki da ta ɗauka inda take cewa kame da kuma ƙwace jiragen ruwa masu dakon mai ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa. A wani labarin kuma har wayo a can wato gabashin Turai, wato shugaban Ukraine Zelensky ya ƙi amsa gayyatar da shugaban rasha vladimir putin ya yi masa na su gana a birnin moscow inda ya bayyana wurin taron da cewa ya saba ka'ida domin ba haka suka saba ba kuma da walaki gora miya inda ya ce putin baya son a samu sulhu su kenan wata tashi ya biyo bayan ɗauki ba daɗin da suka yi na hare-hare da suka yi ta kai wa juna 'yan kwanakin baya inda ya ce ta yaya suna cikin yin sulhu ƙarƙashin jagorancin amurka da jakadunsu kuma ana bi ta hanyar diflomasiya karam yanzu sai a zo a ce a'a za a yi wani taro a wani wuri daban kuma ba tare da waɗancan ba a halin da ake ciki yanzu ma musamman har an samu nasarar cin kashi casa'in daga cikin ɗari na abubuwan da ke da ke tsakaninsu ya ce kashi goma da ya rage fa kacal su ne mahimman al'amuran da ake bukata yanzu a cimma don daina yaƙi a tsakaninsu to saboda haka shi kan yana son ya tabbatar da wato tsaron yankin ƙasarsa da kuma turai shi dai zelensky yana buƙatar wato ya tabbatar da tsaron yankin ƙasarsa da kuma na turai ya kuma dage cewa sai fa hakan ya tabbata kana kuma rasha ta janye sojojinta daga yankin da ta mamaye na ukraine kana kuma ta ɗauki nauyin aikata laifin yaƙi kana za a samu daidaito tsakaninsu wannan kuwa da kaman wuya wai gurguwa da auren nesa. jama'a nan zamu da sa'aya sai mako na gaba muna muku fatan a yi bukukuwan sabuwar shekara lafiya san shabi malamfashi amurka ke magana. da wannan muka zo ga labaran wasanni. rumule bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta nahiyar turai inda yanzu haka kungiyoyi suke do don ganin cewa sun sayi 'yan wasa da za su taimaka musu a tsakiyar kakar shekara ta 2025 zuwa 2026 farawa da kungiyar kwallon kafa ta manchester united inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ake rade radin kungiyar tana shirye-shirye domin sai da dan wasan tsakiyar ta dan kasar portugal bruno fernandes mai shekaru talatin da haihuwa wadda ake gani a watan janairu nan za ta iya rabuwa da shi yayin da kungiyar kwallon kafa ta manchester united take shirin rabuwa da dan wasanta bruno fernandes real madrid kuwa ta ce damara ta yi tsaf domin sabunta kwantragin dan wasanta vinicius gino wanda yake son ci gaba da fafatawa a kungiyar. Ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa tana yunkuri ne domin sayan ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Santos ɗan kasar Brazil matashin dan wasa mai shekaru 19 da haihuwa ko yaki Ce dai akwai yiwuwar fuskantar matsala daga ƙungiyar kwallon kafa ta AC Milan wanda ita ma ta sanya kafan wando dan ganin ta ɗauke ɗan wasan. kungiyar kwallon kafa ta wasa kwana ci gaba da farautar ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa da Fulham Adama Traore mai shekaru 29 da haihuwa. sai dai batun albashin dan wasan ka iya kawo cece kuce game da amincewa da dauko dan wasan dan kasar spain har ila yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united din tana son dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta christian palace dan kasar faransa jean philippe mateta da kuma dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta rennes dan shekaru 20 da haihuwa jeremy Jacque. Ƙungiyar kwallon kafa ta Roma kuwa ta dukufa ne don ganin cewa ta dawo da ɗan wasan Liverpool ɗin nan Mohamed Salah mai shekaru 33 da haihuwa sai dai ƙungiyar ta ce tana yunkuri ta ga cewa za ta sayi ɗan wasan ne tun kafin fitan bazaran nan. dan wasan dai ana samun matsaloli tsakaninsa da mai horas da kungiyar kwallon kafa ta liverpool arne slot a gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne tana shirin sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta club brugge dan kasar ecuador joel ordonez mai shekaru 21 da haihuwa kan kuɗi fan miliyan 43 bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da sauran abokan aikinmu baki ɗaya muke muku fatan alkhairi. sai kuma ranar litinin a mu na safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Ni ce taku sau da kabir ya cewa ku kana lafiya bisalam.